nijar dinnan na buda jawo hankalin shugaban kasa nijar dinnan alakarta da najeriya da daddaci kusan kusan al'umma ce guda da al'ummar nijar da al'ummar arewacin najeriya da yawa akwai mutane waɗanda suke a cikin najeriya asalinsu yana komawa ya zuwa ga nijar kamar yadda da yawa a najeriya akwai mutane da asalinsu yana komawa a najeriya 'yan nijar da asalinsu yake komawa zuwa ga najeriya kai shehu usmanu dan fodiyo inda aka haife shi a cikin nijar yake kuma yayin da ya tashi yin jihadi waɗansu daga cikin imarorin da suka zamanto ƙarƙashinsa a cikin ƙasar nijar suke saboda haka a dalilin me za a zo a rinka kurarin za a tayar da yaƙi tsakanin najeriya da nijar nema ake yi wato a sanya gaba a sanya gaba da raba kai tsakanin mutane waɗanda suke su ɗaya ne addini ya haɗa mu yare ya haɗa mu al'ada ɗaya ta haɗa mu kamar yadda shugaba tinubu da ya je benin mawaƙi ya zo da irin waƙar al'ada ta yarbawa ya yi dogon tafiya kuna gani kun gan shi da yawa kun gan shi a clip ya masa kirari irin na yarbawa saboda alaƙa da take da ɗaɗɗa tsakanin ƙasar benin da ƙasar da kudu maso yamma ta najeriya mutane ne ɗaya duk yarabanci suke yi ai ba za su so ba yaƙi ya ɓarke tsakanin najeriya da benin wanda zai sa a samu rabuwar kai da adawa tsakanin ƙabila guda wanda waɗansu suna suna benin waɗansu suna suna najeriya lokacin da aka zo lokacin abacha a lokacin baban gida da aka zo za a yi yaƙi da Nigeria da kamaru da ake tunanin a yi fitinar ta ɓarke a jihar cross river matar shugaban rundunar sojojin da suke wannan mantikar da ake so a fara yaƙin. da yake cross river ce ba ta so a yaƙi a inda mutanenta za su cutu haka ta shiga ta fita sai da mijinta ya sarrafar da tunanin hafsoshin soja don kan a yaƙin nan a san yadda za a warware matsalar ta wata hanya ba ta yaƙi ba to wannan masu kishin al'ummar su ne to mu ma muna kishin al'ummar abu dukkan hanyoyi ba mu ce a goyi bayan juyin mulki ta da ƙarfin soja ba saboda su ta fuskar siyasa suna da mahangarsu to amma dukkan abin da yake mushkilan siyasa a warware shi ta hanyar siyasa da sulhu kuma ba zai gagara ba akwai waɗanda suke suna da matsayi a ƙasar nan suna da matsayi a ƙasar Nijar a sanya su su san yadda za su a samu yadda za a warware wannan mushkila ta hanyar siyasa da hanyar lumana amma ba ta hanyar yaƙi ba abinda duk zai jefa al'umma a cikin yaƙi yayin da muke cikin tsanani na wato tsananin tattalin arziki da wahala da rashin abinci sannan kuma a zo a jefa al'umma a cikin yaƙi ga fitinar 'yan ta'adda wanda ƙasar Nijar dinnan ta rinka kawo ɗauki ga garuruwan Najeriya yayin da 'yan ta'adda suke far musu sojojinsu sun ba da ɗauki ga najeriya akan maganin fitinar ta'addanci wanda yake shugabancin najeriya ya san wannan sarai amma me ya yi zafi a ɗauki matakin har a ce wai za a yanke ma nijar lantarki bayan nijar ɗin nan idan 'yan tsagera suka ce to su kuma za su datse kogin niger su yi dam shikenan lantarkin najeriya ya tashi don babu zancen ka inji idan aka idan Nijar ta yi dam ta datse riba eh, eh, kogin Niger ka inji ya tashi duk kudaden da ake batarwa har yanzu kashin bayar wutan Najeriya ka inji ne saboda haka yayin da aka datse wannan dam ɗin, wannan abin da zai kawo mana shine daɗautar watsewar tattalin arziki to mun ji su suna da janareta suna da gas domin yawa-yawan lantarkin da lagos take samu da ogun daga wato tashoshin wuta ne da ake amfani da gas sun gina can mu ba a gina mu ba madogaran mu ka inji bayan dogaro ga Allah to amma har a ɗauki wannan mataki saboda ana ganin kan cewa wai za a yi maganin nijar ta yaya ake irin wannan makancewa ba a duba mu maslahar al'ummanmu sai dai a duba maslahar abin da zai tsare mulkin masu mulki kawai to mu muna daɗa ƙara kira ba ma goyon bayan abin da zai jefa wannan mantika a cikin yaƙi tuni gashi nan mali da burkina faso sun ce babu su kuma idan aka kai hari ga nijar su ma an kai hari gare su so ake mantikar gabaki ɗaya mantikar gabaki daya afirka maso afirka ta yamma ya zamanto yaƙi ya barke a tsakankanin su su kuma da suka tara abun duniya da suke da fasfot na ƙasashe masu yawa su tsallake su bar al'umma suna cikin halin kai saboda haka muna kira ga hukumar najeriya da suke shugabancin ecowas su sake nazari a mai da hankali akan yadda za a warware wannan mushkila ta fuskar siyasa da ta fuskar tattaunawa amma ba ta fuskar amfani da karfin soja ba amfani da karfin soja masifa ce kuma muna neman tsarin Allah ya kawar mana da masifa wanda kuma za su kawo mana masifa Allah ya kawar mana da su wanda duk za su kawo mana masifa Allah ya kawar mana da su Allah ka san su ka san su ba mu san su ba kai kake da iko akan su ba mu da iko akan su Allah ka kawar mana da dukkan abin da zai kawo mana masifa da fitina a cikin wannan al'umma. Haske mai leka gidan kowa Afirka TV. KTV3 tafarkin rayuwa.